هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باكي ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما كنت ya منجي متاشيا ji matashiya game da شرح السنة نعبي محمد hassan ibn ali ابن khalaf albarbahari abin da ya rage mana muji a yau kafin mu shiga karatu littafin kai tsaye shine wannan littafi a wannan zamani ya samu hidimar malamai da dama malamai da dama suka yi wa wannan littafin sharhi wasunsu ta hanyar zama su yi rubutu kamar sharhin wannan littafin wani dokta ne a jami'ar musulunci da ke riyadh jami'ar ko kuma jami'ar musulunci da jami'ar umul qura da ke makka shi wannan ya zauna ne ya rufe sharhin wannan littafin. akwai kuma malaman da darussa suka yi irin wa'annan da muke yanzu cikin wannan littafi daga baya aka bibiyi kasusuwan da aka yi karatun aka rubuta su kamar wannan littafi to wannan littafi ya samu hidima ta malamai daban-daban saboda buƙatuwar da ahalus sunna suke yi a wannan zamani game da sanin sunnar tasu domin gaskiyar magana wasu mutane da yawa daga cikin ahalus sunna to sunna su rubabi rubabi ce burazanci burazanci sunna sunna wani lokaci dariƙa dariƙa sunna sunna wani lokaci al'ada al'ada sunna sunna haka za a ga abun a cakuɗe ta dama matakin karantarwa na ahlus sunna mataki ne bi da bi shi yasa dukkan majalis na ahlus sunna a ƙasar nan tamu najeriya da sauran ƙasashe na musulmi sukan fara tarbiyyar ahlus sunna da karatun littafan Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala saboda saukin littattafan suna saukin karatu kuma zamanin Muhammad ibn Abdul Wahab in auna shi da zamanin irin waɗannan malamai da suka rubuta littafai irin waɗannan a sunna sharh sunna wanda bayanin sai gabata a makon da ya gabata ta akwai ranar shekaru masu yawa yanzu za ka iya samun kusan shekara ɗari bakwai ko ƙasa da haka tsakanin mai wannan littafi da muhammad ibn abdul wahab za ka malamai kuma sanin abu na biyu littafin muhammad ibn abdul wahab littattafai ne masu sauki usulubin su usulubin ne mai sauki shi yasa sai malamai suna fara karantar da لتتفهم محمد بن عبد الوهاب أبان قرن عقيدة ده توحيدي سيدان قم هو إنا لتتفهي ونشكيسو أكوي أصول الثلاثة أكوي كتاب التوحيد أكوي كشف الشبهات أكوي مسائل الجاهلية أكوي كتاب الإيمان أكوي أصول الستة ده إرنسو ده بند بند ديكنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله idan an gama karanta su to lokaci wasu malamai suna biyo da littafin ibn taimiyya kamar irin su alwasatiyya to har a kai ga ire-iren wa'annan littafan da bishi mai wani littafi ya girmi ma shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala to da karanta wannan littafi a irin halin da muke ciki domin sun ɗauki kawai an ce sunna ka zama dan kungiya in ka zama dan kungiya ana kungiya da kai shikenan kai ahlus sunna ne ko kana karatu ko baka karatu اللهم صيبا nafi'a. ruwa sun sauko mu ci gaba? tama sai mu ce tsammanin iya ta shi ahalus sunna ne kenan musamman ma yana da mukami a kungiya sai ya ɗauki wannan ya ishe shi daga sanin sunna to wannan ba haka yake ba sunna sai an karanta ta sai an santa sai an kudurce ta sai kuma an yi aiki da ita sai an yi kira zuwa gare ta hakan kuma baya samuwa baya yiwuwa sai da karanta. sai samala abokar gumi rahimahullahu ta'ala yake da cewa a yi karatu a yi karatu a yi karatu to wannan littafi yana da matuƙar muhimmanci abu na ƙarshe kafin mu shiga littafin kai tsaye mai littafin ya karanta kawo dalilai na wasu matsalolin aƙida a cikin wannan littafi ba ko ina ba ne zai kawo maka dalili zai kawo maka matsala ya huce amma yau zan baku misali idan na karanta maku bakin sai karanta maku sharhin wannan littafi amma wannan a yau ne kawai don ku ga hakikanin abin da faɗa maku watakila ko a nan yanzu ko kuma a cikin bin sharhin da za ku yi sai ina ba ku shawara kada ku dogara da sharhi guda duk wanda ke da irin wannan to ya nemi kuma irin wannan ya hada duk lokacin karanta wata jumla guda malayin shari'a kanta a nan sai kuma ka dawo kalli sharinta kuma a nan to idan ka ɗauki wannan mataki za ka fita da ilimi mai yawa abinda wannan bai ambata ba sai wannan ya ambata abinda wannan ya dunkule sai wannan ya fayyace ko aka san haka ba ma nan kaɗai ba da na nuna wannan littafi ya samu hidima mai tarin yawa kamar na gaya maku. an yi mashi shari daban-daban da aka bayan wa'annan shari'ar guda biyu duk ne ka shiga kasuwar littafai ka ga wani sharhin na wani littafi to ka saye ka kuma dinga hada su sai ka fita da fa'ida mai yawan gaske ka fita da ilimi mai tarin yawa قال البربهاري رحمه الله الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة فنسأله التوفيق لما يحبه لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط إمام البربهاري رحمه الله تعالى يجي الحمد لله godiya ta tabbata ga Allah cewa godiya ta tabbata ga Allah wannan shine ɗabi'ar malamai buɗe littafansu da abubuwa guda biyu ko dai a buɗe littafi da basmala ko a buɗe shi da hamdala dukkanin wannan yana da alaƙa ne da koyi da alƙur'ani mai girma da kuma wasiƙun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ƙur'ani dai ya fara ne da hamdala surar farko a cikin alkur'ani an buɗe ta bayan basmala da alhamdu lillahi rabbil alamin da aka wannan malami ya buɗe wannan littafi nashi da alhamdulillah sannan za ku iya ganin ba wata muƙaddima ta shi mai littafin muƙaddima da ke nan kawai ta mai sharhi ce haka ma a nan babu mukaddima kawai abinda muka ji ne yanzu alhamdulillah alladhi hadana lil islam to wannan hanya ce ta malamai magabata da yawa daga cikin malamai magabata a cikin rubuce-rubucensu sukan wadata kawai da basmala da godiya ga Allah wasu kuma malaman sai sun tsaya sun yi matashiya sun faɗi tsarin yadda littafin su yake da kuma dalilin rubuta littafin amma irin wannan hanya ta wannan malami a buɗe littafi ba matashiya ba muƙaddima irin wannan hanya imam bukhari ya bi ta in ka ɗauki sahihul bukhari ba ka ganin wata matashiya ba wata mukaddima cikin sahihul bukhari kawai bismillahir rahmanir rahim kitab kaifa kana badul wahyi kawai sai aka shiga hadisai haka imam malik cikin muwadda kawai bayan basmala sai maganar mawaqit lokutan sallah a bangaren daya wasu kuma malaman sai sun sa sun yi matashiya daga cikinsu akwai imamu muslim in ka ɗauko imamu muslim sahih muslim za ga mukaddima mai tarin yawa doguwar mukaddima sai da ya shimfiɗa da ita ya ƙare sannan ya ce kitabul iman sannan ya shiga karantu to wannan ba wani bako abu bane abin da malam yayi anan dan za ga wasu malaman za su tsaya maka mukaddima su ga maka dalilin rubuta littafi shin shi da kai ne ya rubuta ko neman shi aka ya rubuta kafin ya rubuta ya yi istikhara ko bai istikhara ba ta shi wannan gaba ɗaya bai ce komi ba sai fara da godiya ga Allah amma cewar da ake yi annabi ya ce duk wani al'amari mai mahimmanci wanda ba a fara shi da basmala ba to yankakken al'amari ne ko al'amarin yana da yankakken albarka ko hadisin da ke cewa duk al'amari mai mahimmanci wanda ba a fara shi da hamdala ba wannan al'amari yana da yankakka albarka to yana da ba su inganta ba in ka ka ɗauki irwa'ul ghalil fi a ahadith manaru sabil na muhammad nasiruddin albani ya kawo ina ya ambaci ina hadisan gaba ya kuma faɗi rauninsu da kuma dalilin raunin nasu to so da zaka ji su malamai sun ce abin da ya sa malai fara da bismillahir rahmanir rahim a littafinsa saboda wai annabi ya ce duk al'amari mai muhimmanci wanda aka fara shi ba da bismillahir rahmanir rahim ba to wani al'amari yana da yankakka albarka ko abin da ya sa mala ya fara da alhamdulillah rabbil alamin ko alhamdulillah saboda duk al'amarin da aka fara shi ba da godiya ga Allah ba wannan al'amari yana da yankakka albarka to yana hadisan kan ba su inganta ba abin da ya tabbata in ga littafi an bude shi da irin abin da ya bude shi a nan da shi yace bismillah yace alhamdulillah rabbil alamin ko alhamdulillah alladhi kaza to ya koyi ne da qur'ani domin sura farko ta alkur'ani abin da ke cikin ta kenan sai kuma ce bismillahir rahmanir rahim to yayi koyi ne da alkur'ani domin ayar farko a cikin alkur'ani ita ce bismillahir rahmanir rahim abu na biyu kuma yayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin dukkanin wasiqun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zai rubuta su ya aika su zuwa ga sarakuna domin kiran zuwa ga musulunci farko abin da ke fara rubutawa bismillahir rahmanir rahim to mala yace bismillah mala yace alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah alladhi hadana lil islam wanda ya shirya da mu zuwa ga musulunci ko ya shiryar da mu ga musulunci zama mu musulmi ba dubara mu bace ba kokarin mu bane ba iyawo mu bace datarwa ce shiryarwa ce daga Allah wanda wani na ishara zuwa ga cewar Allah wa ma lina linahtadiya laula an hadana Allah kenan hidaya ta Allah ce duk da hidaya iri biyu ce akwai hidaya bi ma'anar irshad hidayatu tadlil aw irshad tonan tana hannun annabi tana kuma hannun duni mai da'awa domin Allah ta innaka latahdi ila siratin mustaqim kai kana shirirwa zuwa ga tafarki madaidaici akwai kuma hidayatul tawfiq wanda ita manzo Allah ita malake nufi anan hidayar datarwa a sa har a ranka har a cikin zuciyarka ka yadda da musulunci ta ita malake nufi nan idan kuma Allah ke cewa innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha kai baka iya shiryar da wanda kake so Allah ne ke shirya da wanda yake so ta irin wannan hidaya ita malam ke nufi anan wa manna alaina bihi kuma ya muna ni'ima da musulunci da musulunci ni'imar Allah ne Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum wa atmamtu alaikum kaga Allah ya ce wa atmamtu alaikum ni'mati da kama da wa manna alaina bihi Allah ya muna baiwa da wannan musulunci kuma Allah ya ce laqad manna Allahu alal mu'minina iz ba'atha fihim rasula to musulunci ni'ima ce baiwa ce daga yan uwa kada ku yarda araba ko da musulunci kada ku yarda da yan farfaganda dillalan turawa da suke kira zuwa ga wai ta addinai wai a kira ka zuwa ga cewa musulunci da kiristanci wadda abu guda ne hir da wannan magana tasu kabarar kalimatan ta kharuji min afwahihim in yaquluna illa kadiba afa naj'alul muslimina kal mujrimin malakum kai bata hukumu dan me kuke irin wannan danyen hukunci musulunci addinin Allah addinin da Allah ce waraditu lakum al-islam dina addinin da Allah ya ce inna ad-dina 'inda Allah islam wani zai zo ce maka addinin kirista wai da da musulunci ɗaya ne kar da wannan magana tasu haka ku musulmi ku rike wannan addini baiwa ce babba Allah ya yi muku wa akhrajna fi khayri ummatin kuma ya fitar da mu a cikin fiyayyen al'umma kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kun kasance ku ne fiyayyen al'umma wanda aka fitar a cikin mutane yahuda sai ma musulmi gori su da kiristoci tun zamanin annabi suna ta su sun fi musulmi sun fi mabiya manzan Allah Allah ce ƙaryarku kuntum khairu ummatin ku dinnan sahabbai ku dinnan musulmi ku ne fiye al'umma ba abin yahuda da kiristoci suke gaya muku ba ku ne fiye al'umma babu kamar ku kun fi kowa fa nas'aluhu tawfiqa lima yuhibbu wa yarda muna roƙon Allah tawfiki gamdakatar datarwa ga abin da yake so yake yarda da shi Allahu akbar so da yadda sifofi ne biyu na Allah ya ce yana so yana roƙo Allah ya masa taufiki da abin da shi Allah yake so yake kuma yadda da shi yake so yake yadda inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa laqad radiya Allahu 'anil mu'minin wannan sifofin suna da yawa cikin Qur'ani in za ku iya na ba ku assignment ku kirgo mani adadin so da Allah ya siffanta kai ne da shi a cikin Qur'ani kamar irin wannan aya inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabili a a yi hakuri alaji ba yanzu bane aikin sai ka koma gida domin na yi la'akari na lura da siffar hub tana da yawa cikin Qur'ani ta ina fata ku yi kokari ku gano mana adadi kuma ga ta hanya mai sauki akwai littafi da ake kira mu'jam alfazul qur'an balam guda ne yana shafi wajen dubu biyu ko uku ko kasa da haka duk wata kalmar ta qur'an da zo sai ya kama ka adadin ta ko guda nawa cikin qur'anin in ma kana da abun nan amma ka tabbatar shamila za ka same shi mu'jam alfazul qur'an kowane lafazi na ƙur'ani sai ya kawo maka shi kuma hikimar da yake yi sai ɗauko daga fatiha ya akwai lafazin cikin fatiha haka zai gangaro bakara ali imran nisa'i haka hannasi sai ya jiri sura ta kaza aya ta kaza irin wannan kalmar ta zo kamar yanzu yushibbu doki kalmar yushibbu in ka za yi bincike ka ɗauki kalmar a habba. سكمدها فعل يكون ماضي كمان فعل يكون ماضي تكلم كلمة تقرأ شو النذي كومك عدد يحب يحب لك تفهم قرآني حكى رضا رضي الله عنهم ورضوا عن والسابقون الأولون وهذو جد كلمة رضا تزو لقد رضي الله عن المؤمنين يا كلمة دو كلمة رضا كو سورة تزو تفهم قرآني هذا lambar sura da kuma ayar sura da kuma ayar da lambar aya kuma wannan tabarki ne na alis suna ma ya fara da shi tabbatar da wa'annan sabobi ga Allah kashi addu'a ce ya kai amma sai karanta da kai aqida cikin addu'a to kaji albarkar karatun fasulin tafin sunna wal hifza mimma yakrahu wa yaskhab ko muna roƙon Allah kiyayewa daga abin da yake ƙi yake hushi da shi to na ga muku zan karanta muku shari'a matsayin misali ba kuma zan muku fasara ba sai ku fasara da kanku yace asharh هذه الخطبة هذه خطبة الكتاب فبدأ بالحمد بالحمد لله عملا بالسنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويثني عليه في كتاباته ومخاطباته وهكذا كان السلف الصالح وأهل العلم يبتدئون يبدأون كتبهم ببسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بالكتاب العزيز وبالحمد وبالحمد لله رب العالمين اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا أراد أن يخطب أو يتكلم أو ينبه على شيء